Wannan sanarwa ce ta ƙasashen Turai na ƙasashen waje. Ƙasar Faransa ta buƙaci da rundunar tsaro ta jamforiyar Nijar ta gaggauta mai da hannun mulkin jamforiyar Nijar ga shugaban ƙasa shugaban jamforiya. Yanzu yanzu ne muka samu labarin cewa shugaban ƙasa Faransa har yanzu shi bai yarda ba da an yi juyin mulki a jamforiyar Nijar. Ƙasar Faransa ta yi kira da ƙwaƙwaran murya da a dawo da martaba jamhuriyar Nijar. Wannan labari dai ya zo mana ne bisa wani babban shafi na jamhuriyar Nijar na Samira Sabo inda ta wallafa muna wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. Inda ƙasar Faransa ta yi kira da ƙwaƙwaran murya da a dawo da martaba jamhuriyar Nijar ga idon duniya. a yayin da dai shugaban ƙasar faransa har yanzu shi bai yarda da an yi juyin mulki a jamhuriyar nijar